Bikin Kamti da ake yi a shekara-shekara a jihar Yobe, a lokacin da aka zo ƙarshen lokacin noma, kuma ana shagulgula da kaɗe-kaɗe, raye-raye da abinci da dai sauran abubuwa. Ana fara bikin ne tun daga ranar da mai anguwan Janga zai shuka amfanin gona na farko. Tun daga wannan rana ya daina cin sabon amfanin gona. Ba zai sake aske gashin kansa ba sai ranar kamti a lokacin bikin. A ranar kamti mai anguwar yakan gayyaci shugaban wanzamai ya aske gashin kansa Ana gudanar da wannan al'ada ne a gaban dukkanin 'yan fadarsa domin a baje koli. Ana bawa hakimin ƙauyen wani nau'i na sabbin kayan amfanin gona daban-daban domin ɗanɗana su a karon farko. Wannan alama ce ta farkon lokacin girbi a bikin kamti a cikin al'umma. Hakimin ƙauyen da 'yan fadarsa sukan nufi dandalin ƙauyen domin tarban sarki da mukarrabansa. babban limami ne yake gabatar da addu'a. Bayan haka sai kuma wani zagaye na al'adu na 'yan kasuwa da kuma mata daban-daban masu sana'ar aski, makera, mawaka na kotu da kuma mahaya da wakai. Ana kuma gudanar da wasan kokawa. 'Yan kallo daga sassa daban-daban na taruwa domin kallo. A ƙarshe sarki yana ganawa da jama'a domin gode wa Allah da ya bashi damar noma.